الرحيم عناية العلماء بهذه المنظومة هكذا ننزم تشكو يد ما لم يسق ونم واجبنا الإمام البيقوني رحمه الله تعالى مهمنش لقد عني العلماء بهذه لا بد من بي لقد عني العلماء بهذه المنظومة لفظ عنيع ku ji shi shi lafazi ne da yake zuwa a matsayin mabniyul lil majhuli wanda suka yi nahawu buniyal ulama amma za ba ba laifi wasu suna ganin za ka yi cewa ana amma ana ana gudun kai zama wahala eh, anahul ulama ana cewa لقد عني العلماء بهذه المنظومة حقيقة ما لمس sun ba wannan waken na al baikuni mahimmanci baiquni muhimmanci mimma yadullu ala al-barakati allati anzala allahu fiha abinda ke a akan cewa Allah ya saukar da albarka a cikin wannan manzuma innaha manzumatun mubaraka faqamu bi sharhiha ka samu malamai su yi sharhinta an samu shuruh masu yawa Wa allamu tahriran suka ɗau biyu da kansu da kansu suka ɗau biyu suka yi bismillah suka yi sharhin littafin tun daga farkon har sa baiti bayan baiti baiti bayan baiti shine tahriran wa'allamuha tullabahum taqriran sannan suka shiga karantar da ɗalibansu taqriran suka karrara wannan manzuwar a matsayin littafin da a karanta domin al'ilimi وأمروهم بهبزها ضبطا وتسعيرا sannan kuma suka umarce su da su haddace wannan manzumar su kiyaye su haddace sannan su tanana ta ita manzuma su haddace ta idan mutum ya haddace da an yi tambaya sai kawai ya koma idan aka ce ma sai kawai sai mutum ya ce wal hasanul ma'ruf turqan wa رجاله لا قصه اشتهرت kare هيك ke to daga nan ya شركي ان ام an شركي كو يقول الدكتور عبد العزيز صغير في ندوة علوم الحديث في بحثه علوم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين ما هو وجد شكرا حقي تارمبا فيوني تارود حقي أكثر جودة ندوة علوم الحديث wannan doktor abdulaziz sarir a bahasin a takardar shi da ya gabatar wannan naduwa din naduwa na nufin na nufin conference naduwa taken bahasinsa shi ne ulumul hadisi bain al-mutaqaddimi wal mutaakhiri taken taken takardar kenan da ya gabatar yace al-ihtimamu bi hadha al-ilmi ya ce daga cikin abin da magabata suka yi sun ba wannan ilimin mahimmanci ayyu ilmin yaqsidu ayyu ilmin yaqsidu ilma musanil hadith sannan wa talqinuhu lisighar sannan suna lakana shi da kananan yara wato kananan waɗanda suke koyan karatu an tariqi tahfizihim almanzumati ta hanyar haddata musu waƙe allati wada'aha al-ulama qadiman wa hadithan wanda malamai suka rubuta su cikin shanda da kuma yanzu fi hadha ilmi a wannan ilimin wa qawaidihi da kuma ka'idojin ilimin daga cikin abinda da magabata suka yi ko malamai suka rike yi sun ba wannan ilmin na matsalar hadith mahimmanci ta yadda suke haddata ma ɗalibai manzuma waƙe da aka yi a cikinsa shine sai ya ce misalin baikuniya kamar misalin Shi shine mahallin shahi mahallin shahi na maganar mu wal qasidatul ghazaliyya sannan kuma da qasidatu garani wani ne ya rubuta wasu abiyat wata qasida akan ilimin hadisi amma sai ya amfani da alfazul mahabba matsalawar kasida din shine garani garami sahihu ne gara bege wani mutum zurfin bege ko mutum ya yi zurfi a cikin bege shine gara mai to shine ya fara ya ce garami sahihu shi babban bege na shine hadisi sahihi duk alqabul alqabu mustalahatil hadith sune sai amfani da alfaz na na mahabba alfazul hubbi mustalahatul hubbi su yi amfani da su duk a ciki to idan ya zo wajen mawdu'i ne zai ce ne kamata ya ce hadisi mawdu'i da matuki da munkari me zai ce hmm? cikin alfazul hubbi hato musu ku ba kun yi ba da mashi ba wa alfiyatul hadith lil iraqi wa suyuti sannan kuma suna lakana ma dalibai alfiya al imam al iraqi da kuma alfiyar al imam suyuti al imam al iraqi ya gabata al imam suyuti da shekaru domin al imam al iraqi malamin al imam ibn hajar malamin al imam ibn hajar al imam al iraqi da kaga tazararsu da al imam suyuti akwai tazara tazarar da ƙila ta kai ta shekara dubu kai shekara ɗari afuwan shugullah shekara ɗari da wani abu to yana da yana da alfiyarsa sannan al'imamu suyudi shi ma yana da alfiyarsa ko al'imamu suyudi da yazo ya ce هذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضممتها علم الأثر فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتساق الله يجري سابغ الإحسان li wa lahu wa li zawil imani shi fa'iqatan alfiyyata al iraqi shi ta wata fita iraqi haka ibnu malik ya ce shi ma ai ibnu malik shi ma ba ya ce fa'iqatan alfiyyata al amriqi kan imam al amriqi da ya rubuta alfiyyarsa ko kafin al malik al shi ta ta yace fil jam'i wal ijazi wat isaqi amma sai ya addu'a sai fallahu yujri sabiq al ihsan li wa lahu wa li dhawi imani hmm. mubtadi'ina fi dhalika bil ashal minha wal malamai sun kasance suna farawa da wadda wanda yafi sauki wal awjad da kuma wanda yafi takaitawa ثم الانطلاق إلى الألفيات منها سننكم zuwa ga ألفيات kaga misali suna farawa da ne al-manzumatul baiquniyya sannan al-qasidatul ghazaliyya sannan kuma akwai wasu kamar nazmu iqtira na al-imam al-iraqi suka yi wannan kuma ana haddata ma al da haddace ويقول الدكتور عبد عبد الرزاق الجاري في نفس النجوى في بحثه شو كما الدكتور عبد الرزاق عبد الرزاق الجاري أقسم بحث كيفية إفادة المتأخرين من المتقدمين كيفية إفادة المتأخرين من المتقدمين سنة مرحة سكينة يتي وأن نبدأ بأبسطها إذا ما كتاش ذا ما كرنت تتعلم ما حديثي مفارع دوات سكا في تبياني وأن سكا في كتو واتيلي مثلا يبدأ الطالب بحفظ متن البيقونية شيني محمد الشاهد إذا طالبي زي فارق كراتن حديثي تو إلى من مصطلح الحديث يفارق حدد شيء متن البيقونية ثم يعرضها على كتاب مقدمة ابن الصلاة أن سيأقو بيقونية سيئة هزوها مقدمة ابن الصلاة يا التي ثم ألفية العراقي ثم ألفية العراقي ويعرضها على تدريب الراوي للسيوطي سيشيكم يحدى قبل تدريب الراوي سيئة ومتع شرحه وهكذا يترقى الطالب في مدارج العلم والمعرفة أخذ الطالب العلمي زي تعوى هوى متاقين علمي لقمة سيني to kun ga wannan na shaida akan cewa shi littafin al-manzumatul littafi ne da malamai su ba shi muhimmanci qadiman wa hadithan shuruhuha sharhohin wannan manzumar kama kulna a'lahu kamar yadda kuka faɗi a sama innal ulama a bi hadhihi al malamai sun ba wannan manzumar muhimmanci faqad sharahuha haqiqa sun yi sharhin wannan wala zalat shuruhu تترى في أسرنا هذا ما بين مقرر ومحرر har yau din nan a wannan zamanin namu da muke ciki a gushe ba ana sharhin wannan littafin tsakanin muqarrar wanda malamai suke ɗauka su karantar wa muharrar da kuma wanda malamai suke kulla maktabar su su rubuta littafi sharhi akan wannan littafi na al-manzumatul baiquliyya يقول الشيخ أبو الحسن المعربي في بداية شرحه للبيقونية ينا فدينا سوى اقتنى بها الشراح كثيرا masu sharhi sun ba wannan littafin mahimmanci matuƙa hatta da kira akuna sheku ali hassan alhalabi hafizahullah ya ce har babban ɗan uwanmu a shek ali hassan ya ce ma a shek ali alhalabi uwan shi malami wannan a shek alhalabi a hassan abdulhamid alhalabi al'asiri su ne su biyu a shekul albani musu shaida an tambayi a shekul albani kafin ya rasu dab da rasuwarsa shin yana ganin suwaye zai iya musu shaida cewa malaman hadisi ne wanda ya yarda da aikinsu sai ce samun haka na da wahala amma dai ya tabbatar da mutum biyu na farkonsu su shine akhuna shi ma sai ce akhuna akhuna الشيخ الحسن الحلبي الأثر sannan washe wa akuna a sheik abu ishaq al-huwayi yace waɗannan guda biyun ya musu shaida wanda ya kuma ma shaida shine a sheik abu ishaq al-huwayi kan cewa ne yake ya ɗauki manhajinsa ɗari bisa ɗari na tafsiri da tab'ifi to kuma shi abu shi alhoyi ma ya fa shi albani dadkata abubuwa da zafafawa kafin ya inganta ko ya za'afa hafizahu Allah wa zadahu sihhatan ya ambata annaha qad shurihat fi 15 ya ce an yi mata sharhi littafi 15 wa ha zali urubati lafziha wannan saboda daɗin lafzin ta yi ita waƙar ba da suhulati lafziha da kuma sauƙin yadda malam malam albaikuni ya tsara baitotanta wa sirari hazmiha sannan kuma ga ta ba ta da yawa وذكر الشيخ عبد العزيز بن أحمد العباد في كتابه يدخل إلى المنظومة البيقونية الشيخ عبد العزيز بن أحمد العباد آل عباد يا فلاة اللتاف المدخل إلى المنظومة البيقونية يا أنبتني أكثر من سبعين شرحا سيدي قال سيدي شرعي سبعين ما بين مطبوع ومخطوط ومحرر ومقرر كان وند أكبر da wanda har yanzu yana nan a rubutun hannu makhsus kenan wa muharrar wanda aka zauna da niyyar ai talifi wa muqarrar da wanda aka zauna aka karantar da ɗalibai aka naɗa a kashe وقد وقفت أنا على ما يقارب 20 شرحا في مكتبتي ni na ga ina da ina da sharhi sun kai 20 na wannan abin nan na wannan manzuma wa ha ana usridu haka taliya غاسلة ما يقارب فن ما يقارب إشرين في الأعمال الفجرية المنظومة البيقونية هنا الشوق نا الدكتور حمزة فايع الحكي في الأعمال المكية على المنظومة البيقونية نا الشيخ سليمان بن ناصر العنوان قال عنوان وقي التعريفات النديه على المنظومة البيقونية فالشيخ محمد بن صالح القمري المنعي أقوي التقديرات السنية في شرح المنظومة البيقونية تاع حسن محمد المشاط أقوي الدرر البهية المنظومة البيقونية تاع إبراهيم بن الفقيه السريحي أقوي التعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية وأن يقول شيء وأهن متنفه ina jin malam al'awwal albani a nan garin shi ya yada wannan littafin wannan littafin a talifatul athariya ina jin shi ya fara kawo shi nan garin wani biye wai ya yada dai aka buga ina jin da kanshi ya aka buga Allah ji kanshi Ali bin Hassan bin Ali bin Abdul Hamid al الحلبي na shi ne wancan eh. شرح البيقونية في مسألة الحديث نا الشيخ عبد الله خضرة الحلاوي في شرح البيقونية في مسألة الحديث نا الشيخ محمد بن سالم التيمي وانا ما أنا تشوان دي شهارة في صفوة المدح بشرح المنظومة البيقونية في المصطلح نال اللامة شمس الدين بن محمد البديري الدمياطي الشهير بابن البيت أوزي بالله <laughs> الثمرات الجنية بشرح المنظومة البيقونية نا نعم الشيخ أبو مالك الرياشي قلنا هنا من أحسن شروح البيقونية سنا وأكبرها حجما ون للتافه الثمرات الجنية بشرح المنظومة البيقونية الماجر والنني الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله اليمني من اليمن من اليمن mun nakalto maganarsa a baya kun tuno ko kuma manta me ya ce eh me ya ce wata magana shi muka wannan a riyashi din shi abu malik a riyashi la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un انظر الى عددهم me muka ce ya ce an ce lokacin ku dama ya ko a ah, to shi shi ne ku kama mana magana shi mana me ya ce na lillahi eh, kai aiki sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya tambaya aka ba da amsa ce aka kasa ni kuma sai in kara in ce ahamaru ko ba haka bane sha'amalun ma me ahmaru ko ba shi bane yake lokacin da muke so mu tabbatar da garin su al-imamul baiquni aka faɗi cewa wannan bai din yana cikin garuruwan azerbaijan ne sai abu malik arriyashi ya ce ya haɗu da ɗaya daga cikin yan uwa da suke da suke wannan garin sun haɗu da shi a yemen ko wani gari a yemen <laughs> har sai na ce waɗanda suke bin da tare fitar da ke faruwa a duniya yanzu akan ta kasar garin ya sunan garin komai يكون kasa faɗa na shirye ku to shine na sha ɗaya المنظومة البيقونية نا الشيخ عبد الكريم عبد الله الخريب شين شاد النكت على البيقونية مع العلامة أبو المعالي تقي الدين عبد الفتاح بالغاري القنيطري القنيطري القنيطري قنيطرة أو نجريتك Karanta current karanta current affairs kuma yi tsira bulgaria a dan an kawo bulgaria a bulgari shi ne zai ka kawo alkunai tsiri yanzu kamar ka ce ma albani ne ashir mama na ce albani sai ka ce muhammad nasir din albani sai ka ce masa asuri ko ka ce masa al'urduni me kenan yawwa asluhu min albaniya wa sakana madha wa sakana al-urdun wal urdun ihda muduni suriya ko yana cikin bilad sham to to shine wannan kunaitara wannan kunaitara ai a bilad sham take ko shi ko jiya jiya nan ai an kashe jama'a a garin hmm. suna cikin garuruwan siriya نكتفي بهذا العدد ومن أراد المزيد فليغادر كتاب المدخل إلى المنظومة البيقونية للشيخ عبد العزيز بن أحمد عباد حفظه الله تعالى وانجي كيسان قاغ اللي شروح بيوا سيكون مزوع وانا اللي تعبر لما كشي يا عمبا سيكون كيسان كبئين هو سيكون تيني جي سيكون والله أعلى وأعلم والله لابد أن تراجعوا راجعوا أنفسكم حتى تراجعوا كتبكم وإلا فسترجعون وراءك من لم يراجع يتراجع من لا يراجع بغم ساشلا للحال من لا يراجع يتراجع يقول لبايا مراجع زي كوما بايا